wannan ya ce malam don allah ina son a yi min ƙarin bayani akan sa zobe na ƙarfe wani ya ce min sa zobe na ƙarfe haramun ne a musulunci wai in dai ba na azurfa ba ne haramun ne sa zoben ƙarfe haka ne a cikin adabu zifaf shek albani ya kawo hadisi ya inganta shi cewa wani mutum ya zo da zobe zoben kuma na gwal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ɗayanku ya ganganta ya ɗauko garwashin wuta ya makala a hannunsa sai sahabin ya cire ya wurgar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai aka ce to ka ɗauki zoben ka mana sai ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce min in cire ko kai kama ya cire sannan ni kuma ɗauka in mayar sai je ya sako kuma na ƙarfe suka sake haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ai wannan ya fi wancan sharri haza hiliyatu ahlin nar wannan kuma kawar yan wuta ne dinda Allah zai aure zai daure yan wuta sai ya ce karfe zar'uha fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasuluku wato da karfe ake daura yan wuta idan ka sa kanka karfe wala hu maqami min hadid to ka gani idan da guduma karfe za a dinga dukan dan wuta to in ka sa wa kanka karfe kamar kana wa kanka kwalliya ne da wuta sai i wurgar da wannan ma sai je ɗauko na azurfa ya sa ya ci to wannan shi ne haka sai ce kenan zobe iri uku ne akwai wanda ya halatta mace ta saka namiji ya saka shine zoben azurfa idan mace ba ta son farin to sai ta saka shi a cikin ruwan kal ko ta sa shi a cikin ruwan wardi sai ya juye ikoma ja Ga shi azurfa ne amma za a hango shi ja sannan kuma na azurfa shine ya halatta ga mace da namiji na zinare kuma ya halatta ga ga mata amma bai halatta ga maza ba shi kuma na karfe bai halatta ga maza ba bai halatta ga mata ba wanda aka yi shiru kuma a kansu su ne na katako na roba da sauran abubuwa daban-daban su ba a ce kala a kansu ba amma waɗannan guda uku su ne musulunci ya kunci a kansu zoben azurfa ya halatta ga namiji ya halatta ga mace zoben zinare da gwal ya halatta ga mata ya haramta ga maza zoben karfe ya haramta ga maza ya haramta ga mata